Arewa Plus TV. Emana. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa. Idan har yau ka fara shuwa gidan tebun nan namu, sai ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan dama tun can kai ma abokin shigowa ne gidan wannan tebun namu, sai ka danna mana lakin. ka haɗa da yi mana komen a kan ra'ayinka sannan ka yi mana shara. to mai sauraro sai ka karkaɗa kunnuwanku domin jin da wacce gidan tibin nan namu mai albarka ya kawo muku to masu sauraro za mu yi abu ne akan yanayin yadda kuke faɗa ra'ayinku a kan masu cewa momi gombe jaruman nan ta fina-finan hausa tafi maryan yaya suna wasu kuma suna cewa maryan yaya tafi momi babba suna to za mu yanke muku wannan abin bisa yanayin yadda muka ji ra'ayin su 'yan kallon da suke kallon su kafin nan za mu ɗan bada takaitaccen tarihi akan wannan jaruman namu na hausa momi gombe momi gombe jaguwar jaruma ce da za a ce a masana'antar kanewa da wanda a halin yanzu stamp ɗinta tana kusan dukkan mata duk ta fi su karfin stadium don idan har kana so ka yi abu a kalla sosai ka samo mi gombe za ta jawo ma masoyan da su kallon ma abinka mi gombe asalin tare kasar asalin tare yar kasar najeriya ce tana zaune kuma a garin da aka haife ta shine ne ta shigo kano ne a haka ta fara harkokin fim din ta dawo kamar yadda to ita kuma maryam yaya dama can ita tsohuwar jaruma ce wadda ta ta shekara hudu zuwa biyar a masana'antar kano tana taka rawarta. ta ce sosai da tana da masoya sosai sosai a fim ya jawo mata masoya da kudade ta sa hau mota ta yi komai da silar ita kuma 'yan asalin garin kano ce ita ma 'yan kasar najeriya ce asalin garin kano To wasu daga cikin masoya suna cewa momi gombe ta fi maryam yahaya ta fi maryam yahaya masoya don haka bara daga bakin mutane. To gaskiya dai abin da zan iya cewa a dangane da momi gombe wasu da suke cewa ta fi maryam yahaya kyau da kuma magoya baya. sai dai ni ina cikin tsakiyarsa ne kowace ina zanta domin kowace tana burge ni ta wani bangaren amma masu faɗar haka kawai suna faɗar ra'ayinsu ne to don haka kowa da ra'ayinsu wani a gurin sa momi gombe ta fi maryan yaya wani kuma a gurin sa maryan yaya ta fi momi gombe yau masu sauraro kun ji magana daga bakin wani wanda yake kallon fina-finan hausa kuma masoyansu sai ku danna mana subscribe idan har yau ka fara shiga gidan fibin nan namu idan kuma dama kan can kama abokin shigowa ne sai ka danna mana lahin ka haɗa da yi mana comment mun gode